قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يا كيوانا منزو كتشيوا مؤمني يا كو مؤمني كسير دسالة سلا أتككير سبا ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, a ɓoye don tsoron riya da a bayyane don wasu ku koyi da ku tun kafin zuwan ranar da babu ciniki a cikinta babu fansa ballantana a fanshi kai daga azabar Allah babu abokantaka ballantana aboki ya ceci abokinsa.